الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna cikin irin auren da ake yi a jahiliya kafin zuwa shugaban talikai sira da aminci tabbata a gare shi waɗannan kartukan suna ba mu izina ne rayuwa irin rayuwan da jahiliya suke yi yadda suke tafiya da harkar rayuwansu da irin rahman da allah ya ba al'umma shugaban talikai sira da aminci tabbata gare su an kawo waɗannan ku yi mukarana ku yi balance ku duba da da'awan kasan ture da'awan wasu munafikai da yancin mata da'awa yancin mata da rayuwan da ya wuce da rayuwan da arna suke ciki yanzu a auna gani a jinin kan baka in baka karanta jinin ka ba to zaka zama aboki a dawa abin da kake aikatawa kana dawa a jini amma baka da ilimi shine mafi yawa halin da muke ciki ga gai mutum ya cika da babban liga da kira ula bai san Allah ba ba shi da niyya kuma ya san shi suna ne don haka zai tallafa ma munafikai sai tallafa ma maguzawa hakkin da'awa cewa an danne hakkin mace yana da yawa amma ba karanta karatu baya shi zamani tarihi da rayuwa yake wucewa shi sa Kur'ani ya tarkizi labarai da ya wuce domin mu samu izina ƙur'ani ya kawo kisa ba ha kawai don ka ji dadi ka kada kafa ba a'a don ka izina shi ita afala akilun afala tadabbarun mata lokacin jahiliya har ila yau har ila yau kasashen laraba wanda bai kamata a kira sunan mace ba sunan mace ma kiransa aibi ne sunan mace mujarar ka kira sunanta aibi ne haka shugaban talikai zai fito da su wannan bala'in da ake ciki ka ji ka san turai duk da wanda suke yi ba gado jiya da kuke tare da matanka ba ta da nasibi dukiyar da ka samu shi inda za ka mutu ka bar wasici in ta shiga marhaba in ba ta shiga ba oho duk dukiyar da ka tara in baka ce ta a bata nata ba to ba gado ba ta cikin gado wannan wannan shine rayuwansu ka je aiki ta ta tafi aiki ka kula makulli tana da makullinta an tafi an ci biskit a hanya da pepsi a dawo a hadu da dare wace rayuwa ne wannan amma rayuwan ajinin allah Allah ya ce askinu hunna min haisu sakantu min ajidikum a nemo wurin da kake zauna a zauna da ita a ce da ita a kula da lafiyanta a kula da mutuncinta wannan aji ne na sara wannan gurgudo sun ce a'a yanci mace shi ne ta sa dan kwali ba lilibi ba tana turanci da hausa biyu ta guga da maza ta ringa turanci to an waye ne yanci mata ta je ofisin ta ga kujera namiji ga kujera katu ana cin ana shan shayi da biskit annu agu isa zare da kalle ta ta kalle ta ayi dare a tafa to wannan shi ne an waye wannan shi ne hakkin mace ba mutunci wannan shine rayuwa ku duba yadda halin da muke ciki to mu tashi a jishin nan don allah ku ringa gane karatun yanzu makiya musulunci suna da yawa ko ta ina ke harbe a jini ko ta ina an ganka da sura a jini to an san hanyar da za a birma ka baka ku ne kuke kashe mutane ku ne mutane baka son kowane munafiki ya samu dama ana ku duba duk duniya baki daya kowane shugaban kasa da garin su suna da kayan aiki da sojoji da suke barazanan duk wanda zai taba su to ajini ne bashi da wanda zai yake kare sa a Allah ne bashi da wani abin zai kare sa amma bai ne bai yarda a kashe mutane a zube kamar da wasu ba su da tunani ba su da ilimi suna abin da suka gani dama na cici in dai cikin musulunci muna da mahaukata ai kun fi mu maukata kuna da su mutum zai shiga primary igan yara fici-fici da basu ci basu sha ba i kashe su a kama shi a ce menene a ce wai ina da wani abu a kwakwalwansa to ku fada ma mu ma wanda suke haka a kona abu a kwakwalwansu ku zama ko don me kuke zargi mu ma bani adam ba ne mu bismillah daga muryanka بسم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أنيس حسين قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قام رجل فقال يا رسول الله إن فلان ابني عاهرت بأمه في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الحجر دكتور rayuwar da ake yi da kenan ake koro mana don mu gane mutum na da dama izi na da kuyangan mutum kuyangan ka ne mutum shi amfani da mace zina da ita kamar yadda muka faɗa aure kashe hudu ne can bas da bambanci da dan akuya mace ta tara mutum guda tara suna amfani da ita in an kai hushe ta tara su mutum tara ce kai dan naka ne kuma yi shiru me bambanci da dan akuya wannan rayuwa ake yi ikshi cewa dasana zuhair bin harb

ko da ibn hazmi yana kwandam wa najisin ruwayansa amma albani shehu albani da sauran manyan malamai wanda suka gabatan mu manyan masu malamai suna inganta ajisin kallala kala hadisi zama hasan ku koma can duk kamar ilimi amrubu shaibu ana bi an jaddi mun karanta shi ba iyaka lokacin da muke tirmizi anan mun karanta amma ku ta kuke yi da karatun ya ce kama ragilun wani mutum ne ya tashi a saye fakara ya rasulallah ya ce ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam inna fulanan ibni wane da kake ji dana ne fulanan ya zama mutum wane da kake ganin dana ne fulanan a harto bi ummihi fi jahiliya na yi zina da uwansa karara ya fada na yi zina da uwansa shi aka haife shi wane da kake ganin dana ne dan laji wannan manganganu fakarar su sallallahu wasallam la da'wata fil islam wannan da'awan an koyi kwandamin sa cikin musulunci mu ce izina da mace e fito karara e ce ni na yi izina ce a bani wani ba masu wannan bala amur jahiliya duk abin da ya kunshi aiki na jahiliya na asha da tir mun kwandamusa a makka ka'idan alwaladin firashi duk mutum da yake da mace matan ta haihu ya tabbatar dan nasa ne don mutum da yake da sadaka bai inkarin cikin ba to dan nasa ne wanda ya shigo ya yi zina wal shi shine mazinaci hajar ya rasa ya ɗabewa shi da ko kuyanga mutum ne mutum kuyanga ne shi wani zagaya zo ya sadda kuyanga ba dalilin zai ce dan nasa ne ma dama mai gidan ya ce shi abin na gansa ne sadaka shine kuyangar da mai gida yake takata da kuma mata aure wani yi zina da matanka zai ce nasa ne lakiyayi har yanzu ma za suna yi to waɗannan shi na ji ne zai kwandansa na bada kuna gane karatun to wani isnadinsa hassan ne manyan malamai sun hassana shi a cikin su akwai shehu albani hadisi hassan ne na fata kun gane wannan ku gane wannan da'awa ku kayyada shi ma dama matan da tana karkashi aure ko yarinyar da take karkashi ko kuyangan da take karkashin abin nan sai tana karkashin dokan miji abin nan wanda ya mallake ta ma nan sai kuma yana saduwa da ita shi mutum zo yi zina da ita kuma yi buga kirji cewa shi nasa ne har yanzu ana yi wani dan bol ya taba zuwa kasashen larabawa ya birge su dan bol kasan ture ne aka jawo ayoyi da kalan rigan da yake sakawa fiyabun sun sunnusun hudurin wa istabrak kawai ana gyan aya filin bol ana fada irin kayan da yake sakawa kayan ajanna ne arni dan bol da ya gama yana kawo tarihinsa ya ce shi da ya zama ina da suna ya zama ya dan bol an san shi ne babansa ya neme shi da shi babansa bai neme shi ba ina nuna masu zina aka yi da uwan shi da ya balaga ya yi bol ne babansa yake neman sa shi aka yi shuru addinin ku daban addinin su daban dan zina ne kuma ban bai neme shi ba shi da ya yi suna ana biya shi kudi shi ban ya ce da uwan kawo nawa ne ba irinsa ba ne wannan ya da jama'a ci gaba قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون أبو يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن علي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي بن أبي طالب الرباح قال زوجني أهلي أمة له رومية فوقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي فسميته عبد الله ثم وقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي فسميته عبيد الله ثم طبن لها غلام لأهلي رومي يقال له يوحنا فراطنها بلساني فولدت غلاما كأنه وزغة من الوزغات فقلت لها ما هذا قالت هذا ليوحنا فرفعت رفعنا إلى عثمان رضي الله عنه أحسبه قال مهدي قال فسألهما فاعترفا فقال لهما أترضيان أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن الولد للفراش وأحسبه قال فجلده فجلدها وجلده وكان مملوكين in hmm. ba maku mukaddima ba za ku gane karatun ba wani mutum ne ya ce ina nan shi danginsa suka doki wata kuyanga mutum ya rumi mutanen rum ana nufi rum lokacin sham kenan allah ya ba su fararen mata a duk duniya ba wanda yake da fararen mace kamar rum kasashen rum sun hadu ginin larabawa da ginin turawa shi sa duk larabawan sun fi son mace a can wannan wuraren tas ke gansu rumi to ya ce lokacin musulunci an samu koyangu a gunsu she dangina suka auren kuyanga ba su yanta ba aka bani na aure da ita she muka haifi yara guda biyu to akwai wani bawa kuma mutum rumi ne ina jin yaren matata ku yanga shi suka yi yaren su aka hada kai da yaren sha ka yi zina da ita har ta haihu da aka haihu aka kawo wani yaro na gan ba kama ni ba na ganta kama saka yaron kama saka ga shi dai yana da wani taɓa da na ce ke daga na kika samu wannan yaron ya ce wani ne ya zina da ni shi na kaje wajen shi na usman kun gane abin da ake so a gaya maku gina don ba ku gane karatun ba za ku gane ba ku yan gane aka aura masa to amma lokacin suna dauka zina da kuyanga ba komai ba ne ko kana da kuyanga a gida wani zai yi zina da ita idan baka naira goma ba komai ba ne kamar yanzu wasu maguzawa yarinya da ba ta fita ta yi zina ta kawo kuɗi ba ta da farin gini akwai kabilu a cikin maguzawa abinda suke so kenan za a je ita mace ta je ta nemi kuma dama ta balaga ta je ta samu mutum amma kuma suna da wannan za a yi soyayya amma ban da saduwa a wasu maguzawa kabilu za a yi soyayya yi menene a yi wakoki ba saduwa a ringa ba ta kudi ike cewa حدثنا موسى بن اسماعيل اخبرنا mahadi ibn maimun abu yahaya ba ka san mahajibul maimun ba ana masa alkunya abu yahaya ya ce akhbara muhammad bin abdullah ibn abi yaqub shi kuma rawaito wajen hassan bin sa'ad maula hassan shi hassan bin sa'ad maula ne wanda aka yanta shi a gidan shugaban talikai a wurin wa hassan ibn ali ibn abi talib jikan shin ne. an raba rabah za kufi majhul ne ku gyala shi raba raba alkufi majhul ba wanda ya wasaka ba shi ibn hibban na ba ta gane shi kuma a ta hassan bin sa'ad ma shi ma majhul ne hassan bin sa'ad maula alhassan shi ma majhul ne wajen hanyar hadisi na fata an gane to shi ke cewa kun rubuta waɗannan don ku gane na muka nufa ce akhbara muhammad bin abdullahi bin abi yaqub an hasan bin sa'ad maula hasan bin ali bin abi talib an rabba jahalan guda biyu ne a jahalan rabba ai shine majhul kufi she shi kuma can hassan bin sa'ad maula hassan shi ma majhul ne na ba gane ike cewa kal shira ya ce zawajani ahli an matallahu ya ce mutane na dangi na nan dangi ne kabila yan wana sun aure min wata kuyanga laun kuyangan unguwa ne kuyangan family ne da mutane suna da wannan familin kamar gidan sarki ko gidan wani abu zaka ka da su suna da kuyangan da haka haka gada to waɗannan kuyangan ya zama na usra ne ya'yansu shi dangi sun ga aure su suna nan da wanda aka yi yaki na da yaki na jahiliya akwai su daga nan zuwa har ghana daga niger za a same su za a san kuyanga na iyaye ne iyaye kamar kakansu ne ya saya ya sai ta kuma ta haihu ya ta ba bawansu iso namiji bawa iso mace kuma ku yanga hada su sa aura to ya yan da suke haifa to yara matasa a cikin wannan family sai sun ga aure su ana mutunta su shigagin ba mai da su bawa ba wani ba laifi amma yanzu kasa musulmi ne ma kasa musulmi ne kamar nan da kasa niger gan. da sauran afirka ta yamma gangan mutum da suna da gemunsa she kalli mutum ce wai asalinsa bawa ne ba za a aura masa ba mutum dan wansa yana da ajiyar yana da komai she kalli ce bawa ne tun da Allah ya ce ubansa bai taba yaki ba ina ka samu wannan cewa bawa ne kaɗin mutum kamili amina kyashin kabilan ya ce wai bawa ne to yaushe babanka yaki ba za ka rufe ma iyayen kashiri ba zalunci suka yi suka kwace kabila mutane suka sai su kuma ka zo ka tabbatar da wannan da gemu ka da wani ajini ba yaya mutane za a fe su halal kuma da su kuma da su ku yangu wace hanya wannan zalunci ne wannan rashin tunani ne kuma Allah ba zai yarda da wannan kagin ba kyale yara a kyale mutane da yanda suke ba yakin da aka yi sace su aka yi da kwace su a karfin tsiya a jasar da su kuma ka zo kana da ajini kana da komai ka ce duk yadda aka yi cika ga mutum da sa aka ce a wuri wani kabila ce no waɗannan kabilan aiku yangu ne to baban naka yaushe yaki kakan ka yaushe yaki zalimai hey ka gane kala ne ahli mata lahun ku yangan nasu rumi amma mutum ya rumi ne fa wakatu alaiha shi na sadeta fawaladat gulaman shi ta haifi yaro aswad laun misli yaron ya yi kamani yaron ya biyo ni ita fara ce can karshen duniya mutanen rumi tuhu abdullah shi na sa yaron sunansa abdullah suma wakatu alaiha fawaladat gulaman aswad misli shi ya sake haifi yaro yaro kuma du maza ne baki kamani fasametuha ubaidullah shi na sa yaron suna ubaidullah to ya ce muna da yara guda biyu sun matabana lahu gulam li ahli rumi she wani bawa kuma a cikin kabila danginmu wanda suka aura ma sun matabana kalma tabana ma na fasada ya lalace ta tabanan asalin kalma ne wanda ka kwanta kan cinye mace shi ce tabana asalin shi ya lalace ta sun yare sun matabana laha gulam gulam shine fa'il kal tabana bi mana afsadaha ya lalace man iyali rumi yukalu lahu yuhana yuhana to shi ga wani mutum kawai tashi suna yace yaro yuhana to kaga yanda yake yuhana namiji ne suke cewa ma lokacin yuhana to mutane mu kawai suna kwashe kwashe a ce yuhana to waye waye gashi dai namiji ne ma yukalu lahu yuhana to faratana ha lisani shi yare da ita ya canja yare ni kuma jinjirjin na na bana jin yaren she yare da ita fawalarat gulama da ya sadda ta shi ta haifi yaro kana wazagatun mina wazagat ka gan yaron bambancinsa da abin nan kawai ba dabba ba ne yaron daidai da abin nan abin na saka karan saka eh sun haifu saboda shi rumi ne matan ba rumi ne ni ne ya ce shi ne baki in ya haifa yaro ibi shi amma tun da rumi da rumi suka hadu aka haifi yaro karan ya zama kamar saka jaja launin haka fakutu laha ma haza ah, ya aka samu wannan yaron kuma ya saba yadda ni na sani yaran mu baki ne gashi an kawo wani yarinya an kawo wani yaro kamar saka fakarat <laughs> haza li yuhana wannan yaro ba naka bane na yohana ne gani ba ta boye ba ya ce ba naka bane wannan yaro ubansa daban amma an haihu ba an haihu da ita amma tun da lokacin jahiliya ba laifi ba ne wannan rayuwar da ba laifi ba ne matanka ta gaya maka kuku yankan ka gaya ma ce yaro na dan gidan wane ne akwai kazantar da kai wannan yanzu matanka ta kalle ka ta cire ni wannan dan ba naka ba ne ba sha yaki odo a gidana ba Allah kiyaye Allah kiyaye musulunci wani abu ne daban a gidanka matanka ta kalle ka ta ce wannan dan ba naka bane eh shan ya gaza ta badar a gidan da ka ne ha kawai to gunsu ba laifi bane ga gan mace da mace ta koshi ichi mai koshi su mika hannu a gaisa a sumbace ta a sumbace ta a menene a sallama bi labasa inda hu ba laifi ci gaba ne wayewa ne wannan araha ko allan da arham rahimin matan da aje su a janna me yace da mu lafiyayyu ne ya hacce su me yace yace wa huru in ka amsal lulu'i maknun allah yake mana talla yace wa huru in shefar wasu fasken su huru in shine iddo zara zara masu lafiya wanda ka kalle ta shi ka tuntube lulu'i ka amsar lulu'i maknun kamar kyausa kamar kamar abin nan in ka san yanda yayin da itatuwa za su fito da fure shi ga a rufe suke wasu maknun kenan an bude shi kaga musamman abin da yake da alaka da abin nan abin nan abin nan wannan kuka 'ya'yan kuka kafin su yi in ya bude in ka bude shi ga wani fari ya fito takas shi ka sha auduga to matan shalai ke wasu ba ka maknun ba wani kazanta da wani abun banzan da ya same su ne ya za menene bi bima kanu amalo ba za ku same su ba shi aikin dare kai kiyam lady ka daina sace sace ka daina zage zage ka daina asara ka daina namima ka bota ma Allah sha mika ma ha kawai haka mace ta araha ko karuwa a banza cici wani faski zai taba ta shiga gan ta buge ce ha kawai mana ba ha kawai zaka taba ta ba karuwa a cici kaga wani dan banza zai taba ta ke ce ha ha kawai mana ba ha kawai za ta ba ta ba duk wanta haka iki iki cewa amma lokacin ba komai bana gunsu to shi ke cewa farfana ila usman shi muka je wajen usman ahsibuhu mirawi ne ke fada wannan mahaji ne ke fada wannan yake cewa sibu kara mahaji fasalahuma sheshe na usman ya tambaye su fa shi suka yi e dama ita ta yi tarafi cewa yohana ne ya mun ciki an tambayi yohana kuma ce yi shi ya ma ciki aji ne da wani abu mace ta yi zina an kawo ta ba za a ce a je a nemo wanda ya zina da ita ba a ji ne ya rufe wancan kofa shi ita ne ta ce a nemo shi ko dangin amma wanda ya kawo hukunci ana yake sayawa duk wanda duk wanda suka zo jin manzala sallallahu alaihi wasallam suke manzala mun yi zina bai taba nema a kawo wanda ya zina kowa ya zina da ke la shi mutum ɗaya wanda ya zo ya ce ai an ma ba ina kiwon sa na yin zina da matansa matan kuma ce la to shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a tambaye shi in ba haka ba hukunci wanda ya zo shi ake sayawa saboda kariya da rayuwa da sunna Allah a ban kasa ike cewa fakara lahuma a tardayani an akdiya bai na kun bi kadai rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun yadda maku hukumci yadda shugaban talika ya hukumci shi ce ina rasulullah sallallahu kada an alwar firash kai da kai ne matan mai matan yohana ba shi da kowa yohana da ya shigo ya yi zinan ba shi da komai ya tafiya banza wannan yaro naka ne an da firashi ma dama wannan yangan naka ne kun yi afi abdalla kun haifi ubaidilla she wani yohane ya shigo a cici ya yi zina da ita yohane ya tafiya banza wannan yayan naka ne kara wannan yaro ka ka masa kan shiga da shi gidanka fakal she ce wa hasibuhu kal fagyala da ha shi shi usman ya sa aka ma wannan kuyangan bulara tunda ita muhsina ce amma yanga ce ba za a kashe ta ba ba za a rajimta ba wa jalad dahu she ya ya ya ya ma wannan yohana kuma aka masa bulara wa kana ya ci abin da yasa ba yi masu jifa ba mamlukai ne duk bayi ne ita yohana bawa ne ita wantan kuma bawa ne to wannan jismanansa sahihi ne amma isnadinsa da'ifi domin karatukan da muka nuna muka wuce ina nuna mana cewa alwara da firashi abin da karatun kuma ya kusa kenan na bada kuna gane karatun to wannan hadisin ba'ifi ne saboda jahara ah, rabah alkufi da kuma hassan ibn sa'ad a maula hassan ibn ali ibn abi talib na bata an gane wannan karatun to mun gama wannan karatun kenan za mu shiga tahari ku bude littafin da na ce ku saya photostat za mu shiga karatu mu yi karatu da an wuce karatun zuku aka yi za a sake koma baya a tattace su da Allah wanda bai kasuwansa bai kyau bai saurare mu na sayan ku wanda ya je kasuwa kudi inda ciniki bai kyau ba baya fahimci abin da muke cewa a koma can kuna da lamba wane me ba ruwanka ba yau muka fara ba a duba can puto state lamba hudu daya shida lamba hudu shida lamba hudu daya shida shirin na ce kawai kawo wannan shi ban fada ba ina waje kuma ko ina waje lamba hudu daya shida safa a ina kasa ba dan allah ku duba a zancen mutum ya iya cin miya ba ruwa na akwai cikin ku wanda yake da miliyan miliyan biyar a baya a kawai shi so maku le kiyaye ku iya cin hasin manan iya cin hasin mu tafiya wayo akwai wanda yake bukata ya saya wannan karatu yana da amfani ai dan laji na naka le kiyaye an gan shi Ku kun ke buka lamba hudu daya shida ba gani ba gani bawa Allah gashi nan lamba hudu daya shida fasli fa hadha ahadu umur arbata lati yathbutu biha nasab lamba hudu hudu daya shida kuna gane <laughs> amma jama'a da an sayo maku shi ku karba ma za a sayo maku ba ba gairi ba dalili na sai na raba ku sai a ce malamai na suna da kuɗi kwanan yunwa zan yi ba abin da ya dame ku na suna da kuɗi Allah kiyaye Allah ya ba mu kuɗin <laughs> Allah kuwa shan ji lahira a can za a yi bayani dalla-dalla da mai gaskiya da mai kira shan ji can kun gani kuratu? kun gani? a ba zan sauran ku farawa zan yi malaba gani naka ba? a na malam ba samu kage naka to ku yi tare da malam masu kokar kage naka kana littafi ah, me yasa ka ji tsoron Allah mana to mu yi karatu a can abin da yake da alaka da tabbatar da yaro zuwa ubansa wannan shi zamu yi yanzu yaro yanzu kar ku gan cewa ku musulmi ne zaka je ka musulunta da mutane ko ka je ka san waje aikin baraki aka yi daga baya <coughs> alhamdulillah ya haɗi kuma lansu lai baraka shi sun musulinta she ce mutu ce wannan yaron dan nasa ne ya aka yi ce ai aslan suna jahiliya ba daura aure ba ya yi zina da babansa ko ɗaya daga cikin mutanen da suka musulunta kasan ture suna gyaya da yaro eh, da a cikin wani rayuwa suke ko maguza mu anan su musulunta ana ta gyaya akan yaro ko matashi da matashi sun yarda sun ga wata yarinya fara suka yi zina da ita sun yarda masu bularin wanda ya ce dan sana wannan ya ce dan nasa ne ya za a yi na fata kuna gane karatun annan muke so mu tabbatar da ta kaka ake ake ake ji yaya na ake nasabta yaro zuwa uba wace hanya to hanya guda hudu ne ake tabbatar da yaro cewa ubansa shine wane hanya hudu ne ake tabbatar da yaro zuwa uba na bada kun gane malaci fa haza ahadu umur arba'at allati yathbutu biha nasab farko alfirash mata aure duk abin da mutum matansa ta haifa yaro a gidansa ba dalilin zai ci wannan yaron ba nasa ba ne shi na asali an daura aure kuma an sadu gida da yaki to ba dalilin zaka ce an kawo yaro ka ce ni wannan yaro ba nawa ba ne shi ka ji jiki abu ɗaya ne zaka fita shi na haifi yaron ka aure mace ba wuce wata biyu wata uku ba ta haihu to kana da tusun da zaka yi ko kuwa ku yi li'ani amma ha kawai zancen kala ko zance kana kwankwanto ka cika koshi ni ban yarda da wannan yaron ba ai sha ma bularan tsiya wannan ana sa tabbatar maka ne in dai matanka ne ko sadakanka ne in an fadakin ka to yaron naka ne in ka in kuma ga abuwa da zai biyo baya in maka je a yi li'ani wanda mu wuce a yi li'ana tabbatar ka tsine makanka bayan tana kore a kore yaro na agunka ko kuwa alanan zahiri an daura aure ba wuce wata biyu wata uku ba kuma baka irin zuwa zance mai tsawon ba ka san yanzu ko an wata biyu an wata uku an haifa ba ba shi wanda ya aure sa ba za a ce ba dansa ba ne a ji a bincika don mutane yanzu suna zuwa zance zance na shi su lalace yarinya su lalace yarinya daga baya daura auren shi kuma ya ce ba nasa ba ne cikin zance ya yaudari yarinya to duk irin waɗanda muke so a tabbatar da wannan ya ji zance ne ya lalace wata biyu wata uku aka zo aka haihu aka tambaye shi ce nasa ne to sha ce yi shiru a tafi waya ce da kai kome amma ka fito da doro kyanwa cewa ba naka ba sha bincike yarinya lokacin da ka ji zancen ya aka yi yarinya fada za ta yi na bara kun gane wannan ya ce a sani istilhaq istilhaq na fata gane riskar da uba uba ya nemo cewa dan nasa ne wa kad ittafaqa al ilmi ala an al ab an yastalhika uba zai iya ce wannan yaro nawa ne na fata gane uba uba ana zuwa na ana cewa an kama matan da wani har ta yi ciki daga baya kuma shana zargi yaron da lokacin da uban ya kama shi da wani sun ya kama ita da wani sun yi zina shaka zo aka kama su shaka sar masu sha shaka haife yaro shi mutanen gwa sun ce wannan yaron ba ba na ubansa ne shi uban ya ce a nawa ne kafin a yi zina ni na sai mata na tana da ciki in ya nemi tabbatar da wannan sha tabbatar da shi uba kuna gane karatu ka sai mutane da ya surutu mace ne tana da dan cikinsa a kasa shemiji miji ya kama ta da wani sha abu ya bazo a cikin gari aka haife yaro shi mutanen gwa sun ce ai ba na uban ba ne uba zai iya cewa dan na nawa ne wannan shi abin da ake nema al-istilhaq wani firashi ba zarce gida da ake yi ba a daman ana kwance lafiya duk yaro wanda aka haife shi a firashi daidai ne amma akwai rigiman da yake tasowa wanda uba shi ya trafi cewa dan nawa ne na ba dan gane wannan hukunci na uku albayina mutum ya mutu matarsa ta haihu bi an ya shahadu shahidani annahu ibnu. cewa wanda ya mutu wannan cikin nasa ne a cikin dangi au ana wulida an lafira shi min ce cewa tiyin da aka yi mijin an aure su ne ina tare da mijinta ne ya mutu mace ne aka kore su wani wuri aka zo nan ta haihu dangi duk kowa ya mutu ita tana cewa tana da miji to shan an samu dangi suka tabbatar cewa na cikin da aka yi kafin a kashe mijin ta yi wannan cikin aka samu dangi suka ba da shaida kamar ficinan da ya taso a maiduguri an karkashe mutane mutane abun tosai an karkashe mutanen salihin mutane an wahar da mutane shi aka zo mace tana da ciki ba samu dangi ba shi samu dangin miji kuma yara ya eh, mace ta haihu shi aka ce to yaushe aka ce ai kafin ma miji aka she shi cikin nasa to a tabbatar daga cikin abin na dangi shine a sami shaida bayyana na ba ta gane abubuwa nawa kenan baina daga cikin dangi na hudu abinda da za mu yi karatu a kai shine alkafa an haihu an yi girma amma na sabani na uban ne uban mai na shakka wani ya zina da ita kuma an yaro jinjirjin akwai mutanen kuma da suna gan kafa uba da kafan dan ana kira kafa daga tsuran har yanzu mutanen kawai akwai wannan basiran su ake kira kafa kamanni kafafu ake gane wannan shine zamu yi karto a kai me yasa zamu saya wannan wurin yanzu wani duniya muke nagira muke mallakan mu kasashen turai suka yi yanzu sun tafi sun bar turawan amma namu bakake ne amma su da baturen ba bambanci kidan su daya kana mangana jini ma ana gan kamar hukacin kamar ka tashi daga kamar daga kawai aka kawo ka haike wani ajini kasan kasashen laraba akwai wurin da aka kone tafe yanzu na ji wani na mangana ma cewa ko sun buhari da musulmi ya sa ba za soke shi kasashen laraba wani yana zage-zage a buhari da kai ce abu dauda abinda ya shafi malikiya da wannan suna da abin cewa kai wannan ake kira ilmaniyun in ba ruwan da ajini amma ilmaniyun da ana san sanin mutum ba ruwansa da ajini amma wani abokan adawa da ajini ne ma ka kone littafi ka taba kone littafin turawa to waɗannan bala'i ikan zo kamar muwa nan mutum ya je zance yarinya shi ya da yarinya wanda wani malami yake ni labari ya ce garinsu ashe mutum yana so isar da yarinya ne ya biyo hanyar da zai sar da ita ita saliha ce taki she biyo hanya yana sai aure ta shaka yadda aka je ya kawo zancen baiko aka yi komai aka yi baiko ya kawo akwaci da komai da dukiya aka yi baiko to she yayin suka yi sakaci shi zai je weekend kaduna ko menene wanda suke saman baiko aure ne kawai ya tafi da ita ko na uku shi ya kace kace da ita ina zo ya ce shi baya son ta dama ba aure yake so yi ba wannan saduwa shine mahal shahid to ire-iren wannan shi ta yi ciki ga shi shi ce ba nasa ba ne dangi kuma sun ce ai kai ka kawo kayan komai aka yi ka san mutane tun da an kawo kayan zance an ba da uwa kuɗi shi wanda in dai mijin ya zuka ga uwanta jiki na rawa musamman an ba ta wani dubu hamsin dubu ishirin a dunkule shi ta ringa ce yarinya ta ringa ado sufta kuma shi mutum an boye a cikin gida to ba wanda na uku she iblis yanzu mu ce zo zance a tura kofa ya balaga ta balaga a gida na gera muke ana ciki za a iya dauke wuta ana cikin daki ba abin da zai hana su ba aya ko kur'an da zai hana su amma ba yana cikin daki yana kada kafa yana duba telebisin a kawo maka jika ba tare da ka shirya ba kuma ba za a yi da karba ba to anan yake cewa to irin wannan abu baro yarinya ta ce cikin zance aka samu ciki shi kuma ce sam kuma ka ba shi izini to yanzu muna gida muke ya za a yi a je a duba gini a itibarinsa ko a je a bar ta haihu a duba mutane da suke duba wannan yiwuwa za a iya samu wani hukunci a yanzu a kasashe musulmi da yawa to shi yasa nake so mu saya mu karanta kuna gane wannan karatu cewa mutum da ka bashi dama ya zo zance shi yasa da yarin yana musu ya ce ba shi kadai ba ne lana na ji a rajiyo ma ce ba shi kadai ba abokan mu su yi musharaka da shi saboda haka yaro yarin ya kuma ce shi ne yanzu laka za masu bulara amma yaron za a zuba yaron a cikin kududdufi ne sha tabbatar da uba to a kansa za mu yi magana bismillah قال رحمه الله فصل الرابع الخافة حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقضاؤه باعتبار الخافة وإلحاق النسب بها ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله وسلم ذات يوم مسرورا تبرق اصارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا ألم تري ألم تري أن مجززا المدلجي نظر غالبا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد وعليهما طفيفة طفيفة قد قطيا رؤوسهما وضلت أقدامهما فقال إن هذا الأقدام بعضها من بعض فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقول قائل ولو كانت كما يقول المنازعون من أمر الجاهلية كالكهان ونهوهما ونحوها لما سر به ولا أعجب بها ولكانت بمنزلة كهان وقد صح عنه وعيد من صدق كاهنا قال الشافعي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أثبته علما ولم ينكره ولو كان قطعا لأنكره لأن في ذلك فضح المحصنات ونفي الأنصار انتهى tabbatar da cewa a tabbatar da yaro sabani ya fito kuma za a iya samu a yanzu ichbar shirkinka yana zo yana zance ko kuwa an yi baiko ya sadda yarinya daga baya kuma yarinya ce shi ya sadda ta shi kuma ce sam eh ba za a dauki yaro a saki yara na ce yarinya ta ce yaron kuma a yadda shi a cikin a yadda yaron a cikin ku ne ba zai yi ba shin za a je na a duba a duba jini ne wace hanyar jini za a zo kan zancen jini ko za a samu wasu zo su duba kafafuwan sun haifa kamar yadda ake yanzu wai su hukunci shayan kura tun da lokacin shugaban talikai an kusa ma a yi fato maka aka tura shaidu nali shi tafi yaman tun da ya je can sabon farkon addini ne shi ya samu mutane uku sun sabile mace daya mun karanta bai ce a za a yanka su ba ko a kwace yaron shi ya masu hukunci mun yi wannan ka tuka doki sai ya je yaman amma saboda ne jinjiri ne ga abin da ya masu mu ma a kan jinjiri muke sallar da hajji da zaka muna yi amma hukumce hukumce muna da lakin a kai wanda suke mallaka mu sun bari tsarinsu an sa constitution da suka gindama kuma musulmi mu muke ta ligima ba yadda za a yi waɗannan musulmi su fahimce mu shi an fahimta da su aji ne domin ku duba duk wanda ya duba jiya kasan pakistan yadda aka ji aka raba su da hindiya an raba ne don aji ne amma yanzu ba samu dama ta baka hukunci ba saboda an raba an zuba da gini an kashe kashe uwansu da ubansu da ya can amma saboda wanda suke gaba ba za su son ajinin ba komai da lokacinsa ina ba kuna gane wannan zancen to yanzu akwai irin wannan halin da muke ciki kuma dole ne musulmi su baza ilimi har a zo a tabbatar doka Allah doka Allah fa bai na nufi yanke annu bana abinda muke fahimta kenan billahi lazim doka Allah ba haka yake ba sadda tauhidi shine doka Allah fiye da kowane irin doka shi ana magan shari'a ana ga barawo ya sata barawo sata barawa yanke masa hannu baya cikin rukunin ajini laifi aka yi aka ci yi addinin guda biyar shine wa tilka hududullah sadda tauhidi tabbatar da sallah ba zaka azumi hajji zamantakewa wannan shine addini yanke annu barawo ko wani abu shigowa yake yi ana zaman lafiya babu shi saraka ana magana hukunci kar mu ci kama yanke annu barawo ko sata duk garin da an hana ku yin sallah an hana ku tabbatar tauhidi ba na zama wani kasan da za a zama lafiya wannan shine doka Allah don ku ringe kalla cewa lalle duk garin da ba yanke hannu barawo kafire ne eh, mangara kuke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya je wajen boka fasaddaka fa huwa bene kadi kafar bima unzila na Muhammad to shi na shi ka kama shi a titi ka ce tunda ka je boka a yanka ka ka huta harshen Kur'ani shi kai hankali za ka gano su man lam yahkumun nan ka je wajen malamai su fassara maka ana mangana ne a abin da ajinin da ya wuce kuma da ajinin mu ba da yadda zaka dauko kawai umman lamiya kuma shine yanke annu barau da yan fashi ka dauko sauran musulmi wanda ya sani sallah ina kiyam leli ina haji ga tauhidi ga zakka wanda shugaban talaka ce wanda ya yi wannan in bai kara ba bai rigi ba dan aljanna ne wannan shine wa tilka hududullah kullum ka salatu talak haka Allah yake wa tilka hududullah wa tilka hududullah yanki annu barawo da yanki wannan wannan hukuma nan ya nuna shi zai wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama rayuwa ne rabi rayuwa da sursi ma ba yi wannan abun ba aka yi shekar goma sha uku na madina da makka aka je madina aka share shekaru kafin a zuwa ta baka wannan hukuncin kawai ka zo ka durum durum mikiya don ba sace annu barawo ba ka ce mun duka kafirai ne to kai ne kafirin lamba 1 number one kai ne kafiri kai ne ka gyarci a jini kai ne ka kasa gane a jinin naka yanzu ka zo ka afka mutane haka ake yi ne na bata kuna gane wannan to a nan mangana kashe uku ne kashe biyu ne jumhur malamai sun ce za a iya tabbatar da masu ilimin tashbihi su ce yaron fa kafansa ya kama babansa sha hukunci kuma yanzu zamanin za a yi amfani da likitattun kwararrun likitoci a amfani da jini a tabbatar da jini da koginin uban wannan jimuwar sun tafi akan wannan cewa abin da yake da abin da yake da alama a tabbatar shi alama da za zai nuna cewa kaza ne a tabbatar shi abuwa nifa ya ce sam ba za a tabbatar da wannan abin ba don abin da ya zama zato ba kaushe a cikin asalin nasaba kawai wani katu ya zo kawai ce kafan ya yi kafa uban sha a ce dan nasa ne abu hanifa ya salli liya nan to zan mu karanta mangana jumhur mu zo mu karanta mangana abu hanifa amma lokaci ba zai ishe mu ba jumhur sun ce ya tabbata hadisi buhari da hadisi na aisha qalat dakhala alayya rasul sallallahu alaihi zata yi masruran wata na manzala ya shigo gidansa ina farin ciki dakin sa tabruku asraru wajahu fuskansa yana kyalli munafike sun waha da shi saboda zaidu ya fi yaron ana kira usama shi zaidu kuma manzan ya hada zaidu shi bawansa ne na miji kuma ya aure ya hada su da umu aiman umu aiman kuma mutumiya habasha ce to da aka samu wannan shi yaron ya bi uwan ya samu dan zaidu kuma bararabe ne zaidu bararabe ne aka doke shi da karfin tsaye aka zo aka shi a madina ya aka shi makka har manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mallake shi uban ya zo yana sai fansa da shi shi manzan Allah ya ce ku je ku tambaye zaidu in ya da biyo ku tafi ko ba na bukata aka je aka san zaidu ya ce wallahi wala ubana ubana shine manzan Allah mu'amalan kirki ubansa ne biyo shi sace shi ko aka yi ne an dukko shi ga dangana an zo an kawo shi makka shefa da kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan uban ya zo yana ta cewa yana da kudi manzala ce ni na bukata kubu a je wajen zaidu in ya zabi ka ku tafi na bukata kubu ina zuwa da ya ce lakum jini kwali kwaliya jini shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu'amala amma mu daga direban ka direba shi ka fara zagin sa da uwansa da ubansa direba dubu goma kake biyan sa ka zage shi ka zage ubansa ka ce e ci abinci kumfa kai Allah ya kiyaye da halin mu a tafi shi a buge kwana mota kai mu'amala shi na ajini na ba ta ka gane da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi farin ciki saboda munafike sun fara ta'ani saboda abin da ya shafi gidan manzo Allah munafiki a nan yake so kagin yaron dan zina ne sha tambayi uban da gidan gidan manzo Allah uwan da gidan gidan manzo Allah to abin da munafiki ke so kenan kamar yadda kuka yi lokacin zabe duk an gama zabe ba wani dan iska a duniya na shi malamin sunna sunan suka karbi kudi good lord su ne basu da wani amfani sun gama rayuwansa a banza gullog ne suka karɓi kudinsa fayi suna garin nan an gigun gunsu an ba su kudi amma ba mutum da iska wanda ba shi da mutunci shi malamin sunna su ne ba su da jini su ne yan iska su na jini ma kare suke sa ake kallon sa ce sun karɓi kudi gullog me za ka yi a rayuwanka ka gaya dan wanka musulmi wannan kalman ka je ka yi bacci me za ka je ka gaya wa hatta na aka ta gaya jafara nan ya rasu ba tare da wani rahama tsakanin shi mabiyansa ba wanda suke tattare da shi ba kuma ya nisa duk mutum da yake ma dan wasa kage wallahi daren tashi da zai shafa awaye kafin wani dan siyasa in nuna cewa wannan abun bai kamata a jinin Allah ba malamin shi ya kamata yi wannan siyasa zai zo ya ce ka yi abun da a jinin ka yadda duk dan siyasa ai sa shekarun da ya wuce shekaru hudu ihun lokan suke yi wanda musulmin kirki bai yi wannan ba she yanzu a duk duk firaku a ne shiru ake yi amma ban da ban sun san malamin su in iska na kaban da malamin su karatun da ake kanta kuran da tafsir da ake banza ne malamin kawai kudi na gabansa zaka suka gaya wa Allah duk suka gaya wa Allah ba kwa ko mun lalace haka ba za ku ji tausayin mu ba wace irin ban san yadda ku wasu fa malamin ku ba ban sani ba ban san yadda kuke wasu fa malamin ku ba kudi dai kudi shine ibada ai akwai shugaban da ya zo nan kwana uku ya ji gidajen sufa ya tafi ku nuna min malami daya wanda uwansa ta haife shi alis na ce wannan shugaban ya tashi ya zo gidansa wanda uwansa ta haife zo irin sufa ke na gan wani a gidanka amma wani ma cikin ku waya bugo mai yake cewa mala an ce an ci kuji an ci an karba kuji a cikin ku yake faɗa mun a zahiri dai ji daɗi ibakanta maka muna da wasu nan wai wasa yake ko dan siyasa dan siyasa kamar hawainiya yau ija gobe launin ni da niki da akida tsaye ni ne zan zon ta yi wasa da wa miye miye siyasa in ba yanzu da aka shigo da shari'a ajini musulunci ba siyasan kafin shekaru nawa ba ba da karuwa ake siyasan ba shi lalacewa musulmi lalacewa malami shine dan iska malami ba su da mabadi kuma ba wanda suke ba ba yan bida suke zagin ka ba a'a wanda kuke tare a kidan ku da mu ya dan bar giyan sa shi zai maka sharri je kwanta lafiya saboda za a bashi dan dubu hamsin ko za a kai shi umra ko za a dan bashi ofis sai ka yi kage samu shiga wala wata ana gara kana tare da yan siyasa manyan ku tattauna sun fi ganin mutuncin ka da wanda suke tare da kai shi eh, wannan wallahi ku yi tuba ku yi tuba wallahi Allah ku yi tuba kalmomin da aka gaya ma jafar shi sadi a farabar duniya na abokan adawa suka ce sun ce kudi aka kawo muka kashe shi ta irin wannan surutun naku ne kalma aka gaya mana haka saboda irin abin da kuke faɗa ya za a yi malami malami talibin ilimi ke koya maku karatu amma bashi shi wani amfani in abu ya zo a kan kudi bashi shi wani amfani bashi da akida yanzu kamar yadda nake zaune ka kalle ni ka kalle ni da shekaru na ka hada da wani arni wannan shine rayuwa ta baki da duk abin da nake fowa ne ne ko mai alenuya suna da hadafi mai alenuya suna da hadafi duk wanda ya kalli wannan zaben ya gan ko kirista yana da ina da masayinsa wanda ya tsaya musulun kirki na bashi da nasa wanda yake bin yan siyasa muna kallon su Allah zai maganin su wallahi malami uba ne ku duba malam bakar malam malam malam malam malam gumi ranar da za a birni shi arna na makuka suke ba shi da faci amma na da wanda nake so zan zaba a cikin masallacin akwai pdp akwai ooo akwai aaa yau shi zan saku a gaban cici ku yi ne dan je dariya ne ni dan je dariya ne ce ku bi wani faci ban da faci amma na da wanda kike so wanda nake son zaba wancan dayan kuma bance ba na son sa bane ne. ya ci masa addu'a amma ba zan zama karuwa ba ina da mutum uku hudu daya nake da shi kuma ba dama ka canja ra'ayina don kai kana nema biya ka umra ko a baka ofis za ku haɗu da Allah wannan kagin da aka yi akwai malamin da aka masa kage wallahi na gida na ma yake so ya karba abin da zai ci a gidan amma na masa kage ya karbi biliyan daya kuna ji haka kama sun fahim. wallahi ku yi tuba don mayan jafar a da tashin kiyama sai sun ci kwalan juna irin wannan kage kagen da aka yi kuma muna na da rai ku sai mu mutu lafiya da waɗannan kage kage wallahi duk talibin da na koya masa baya tosaya mun ina mu kage duk malamin da muke tare da shi ya mun kage abin da ya je shafa akida na wala ban yafe masa ba shi mun haɗu gaba Allah shi faɗa mun dalilin sai mun kage wala ba zan yafe masa ba aji na taba ka ba komai amma ka kalle ni don ka bata da ta aka kama bas in zafi daga baya da abu ya bayana su da banza duk da suke menene bumbaz ne lokacin ba sai me yake yi ba turawa suka doki lokacin kwamfuta bam da shana aka doki aka doki cross aka sama sarkin fahad miskin fahad ko san jarimi ne ko san tsayewa akan addini matasa irin waɗannan surutu suka sa bumbaz zaga suka zage bumbaz cewa me yasa kake yin shiru ya ce ni na masa na sai na zo na gaya muku bumbaz da ya bar duniya makka mai da za a zuba mai da za a zuba maka shida ka rashi ko lokacin haji ba samu wannan ba ya tafi ranar zai bar duniya mafata ke duk waɗannan da suke wani shishigi ina suke ko inda suke tare da malam bakar gumi yana a ce bai iya ruku'i ba Ina ce dasa na ka ce a ah, malam ba haka ba hadasa ne dasa na ne suna rena shi malam ya tafi ina suke ai iya yin banza wofi ne ci gaba ike cewa munafikai haka suka gina manza gina manza Allah sun ce ai wannan wannan me sunansa zaidu ba ɗansa ba ne usama don me ake sa yi wannan da a ji gidan manzan Allah ai zina shine shine shine gidan shine munafiki abin da yake so a ji gidan an yi wannan to wannan tabi yana sai bi mu in ka gan wajen da kana suka yi shora ko malami ka zagi babba in kana so a san ka yanzu ka hau mimbar ka fara zagi shugabannin shi a ce to wannan tabiyan ni faka ne dan zo saci mai zuwa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala